Lord.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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الإشراك بالله والشهر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أيها الإخوة الأفاضل إن الذنوب على دركات من بين دركات الذنوب الذنوب التي تسمى بالموبقات وقد فسر العلماء رحمهم الله تعالى الموبقات بأنما هي المهلكات الموبقات هي المهلكات وسميت هذه الذنوب السبعة بالموبقات لأنها تهلك صاحبها تهلكه في الدنيا وتهلكه في الآخرة تسبب له مصائب في الدنيا وتسبب له بلايا ومحنا في الدنيا ثم من آخر الأمر في الآخرة تسبب له دخول النار والعياذ بالله أدى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف سبعة منها وقال علماؤنا إن هذا العدد لا يدل على الحصر بل إن الذنوب المهلكة الموبقة أكثر من سبعة فقد صح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد أن ابن عمر عدها سبعة أن ابن عمر عدها سبعة وأبلغها بعضهم حتى بلغت سبعين ذنبا كما فعل الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه تذكرة أولي البصائر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه السبعة باعتبار المخاطبين فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذنب الأول وهو الإشراك بالله وما أدراكم أيها الإخوة الأفاضل ما الإشراك بالله الإشراك بالله هو أن تجعل أن تجعل لله سبحانه وتعالى ندا في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه أو في صفاته هذا هو الإشراك بالله كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته والشرك فاهذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران تدعوه أو ترجوه واتخاذ الند للرحمن أيا كان من إنس من جن ومن إنسان تدعوه أو ترجوه ثم تخافه وتحبه كمحبة الديان فجعل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الإشراك بأنه هو أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى أو أن تحب غير الله سبحانه وتعالى كما تحب الله سبحانه وتعالى وأكثر من ذلك ثم إنه ذكر لنا نوعا آخر من أنواع الشرك أو من أسباب الشرك وهو رجاء غير الله سبحانه وتعالى كما ترجو الله سبحانه وتعالى أو كما ترجو من الله سبحانه وتعالى ثم ذكر سببا رابعا وهو الخوف أن تخاف غير الله سبحانه وتعالى كما تخاف الله سبحانه وتعالى والشرك أيها الإخوة الأفاضل على قسمين هناك شرك أكبر وهناك شرك أصغر فالشرك الأكبر هو الذي تقدم تعريفه في هذا البيت للإمام ابن القيم رحمة الله عليه لكن الشرك الأصغر هو الذي كان دون الأكبر وهو لا يسبب وهو لا يسبب لا يسبب الخلود في النار إلا أن الأول يسبب الخلود في النار كما قال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وكما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ذكر الله سبحانه وتعالى مثل هذا القول في موضعين في كتابه العزيز هذا هو الشرك أيها الإخوة الأفاضل الشرك الأكبر لكن الأصغر هو كالرياء وكالقسم بغير الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من أنواع الشرك الأصغر فكلاهما مذموم فلا يرجى من المسلم أن يكون مشركا ينبغي للمسلم أن يحذر الشرك لأن الشرك هو أكبر الذنوب كلها فليس هناك ذنب يساوي الإشراك بالله سبحانه وتعالى كل ذنب إنما يأتي بعد الإشراك بالله والله سبحانه وتعالى يغضب غضبا شديدا إذا أشرك به في عبادته إذا أشرك به في عبادته حتى ولو كان الشرك أصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عبدني وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذا هو الشرك أيها الإخوة الأباب الذنب الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف هو السهر وما أدراكم ما السهر أيها الإخوة الأفاضل السهر إنما هو بعض التخيلات التي يقوم بفعلها بعض الناس ليزعموا أنها يقين وليست يقينة الشيء تخيلات تخيلات وليس يقينا وصاحب السهر كافر كما ذهب كثير من العلماء وتعلم السهر حرام كما ذهب أكثر العلماء إلا من شذ منهم كالإمام الرازي في تفسيره وغيره لكن القول الراجح إن السحر كفر لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وقد قال سبحانه وتعالى في أول هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر قال العلماء إن سبب كفرهم هو تعليم الناس السحر هو تعليم الناس السحر فمن قام يعلم الناس السحر يعتبر كافرا إذا ذهب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين على أن الساهر يقتل ولا يستتاب كثير من السلف ذهب إلى هذا الرعي على أن الساهر يقتل ولا يستتاب وقال بعضهم إذا تاب بنفسه قبلت توبته وإلا قتل زنديقا فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يقبر أو ولا يدفن في مقابر المسلمين فالشهر أيها الإخوة الأفاضل يذهب بإيمان صاحبه ويذهب بإيمان من رضي به ويذهب بإيمان من قال به أو فعله قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه حكي عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمروا بقتل الساهر أي إذا أخذ الساهر يقتل ولا يستتاب هذا هو الذنب الثالث أيها الإخوة الأكابر الذنب الثالث هو ذاك ثان وهذا هو الثالث هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إن النفوس بريئة وإن النفوس معصومة وقال علماؤنا إن الدماء المعصومة إنما هي على ثلاثة أنحاء هناك دم مسلم وهناك دم ذمي وهناك دم معاهد فهؤلاء الدماء الثلاثة تعتبر معصومة لا يجوز إهراقها لا يجوز لمسلم أن يقتل غيره إلا بإذن شرعي لذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يهل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس و المفارق للجماعة التارك لدينه المفارق للجماعة هو التارك لدينه أي المرتد الذي ارتد عن الإسلام ترك دين الإسلام ودخل دينا غير الإسلام هؤلاء يجوز قتلهم ويجوز إحراق دمهم أما سواهم أما سواهم الذين لم يثبت نص بقتلهم فإنه لا يجوز إحراق دم أحد من الناس والنبي صلى الله عليه وسلم حرم قتل الناس وخصوصا المسلمين وجعل النهي نهيا شديدا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم مثل بان زوال الدنيا اهون عند الله من قتل امرئ مسلم واحد ان تزول الدنيا كلها هذا أهون عند الله سبحانه وتعالى من أن يهرق دم امرئ مسلم حتى يسبب ذلك إلى وفاته وموته هذا هو الذنب الثالث أيها الإخوة الأفاضل والذنب الرابع هو أكل الربا والربا أيها الإخوة الأفاضل على نوعين هناك ربا النسيئة وهناك ربا الفضل فربا النسيئة إنما هو الذي يكون في الدين الإنسان يأخذ شيئا منك دينا فعندما يأتي وقت الوفاء تقول إما أن تقضي اليوم وإما أن تربي فإن كان مستطيعا على القضاء أخذت منه كما أعطيته وإن طلب منك واستنظرك تقول لابد أن تزيد هذا هو ربا النسيئة والربا الذي يسمى بربا الفضل إنما هو ربا الصرف يكون في الصرف تأتي بنقودك وربما هي دراهم أو دنانير فتطلب من أحد أن يصرفها لك لكن إما أن تنقص وإما أن يزيد هذا يعتبر ربا الفضل الأول إنما هو المقصد المحرم حرم قصدا والثاني هرم وسيلة إنما هو ذريعة إلى الأول الثاني ذريعة إلى الأول والوسائل لها حكم المقاصد كما ثبت في علم الأصول هذا هو الذنب الرابع الربا والربا إنما هو من أسباب مقت الله سبحانه وتعالى لعباده وهو من أسباب محق بركة البيع والأموال لذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا وحرم القرآن الربا النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم حجة الوداع ألا إن كل ربا موضوع وأول ربا أضعه تحت قدمي هاتين ربا عني عب... العباس بن عبد المطلب فقد كانت شرفة العباس بن عبد المطلب في الجاهلية الربا إنه يتقاضى الربا والربا بنوعه الأول أيها الإخوة الأفاضل الذنب الخامس من هذه الذنوب الموبقات المهلكات أكل مال اليتيم أكل مال اليتيم واليتيم من الإنسان كما عرفه العلماء هو من مات أبوه ولما يحتلم فهذا اليتيم لا يجوز عقل ماله إلا بالتي هي أحسن كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وحرم الله سبحانه وتعالى عقل مال اليتيم ومثل هذا العقل بأنه كعقل النار إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا صلوا وسلموا على نبيكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم وبارك وعنعم وتحنن وتكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون الذنب السادس من بين الذنوب الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف هو الذنب السادس هو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وما أدراكم من المؤمنات الغافلات المحصنات قال علماؤنا إن الإحصان في المرأة يتم بإسلامها ويتم بحريتها ويتم بأنها متزوجة ويتم بأنها غير زانية فقذفها هو رميها الشديد بأنها قد زنت فهذا ذنب عظيم من الذنوب التي تهلك صاحبها إذا استمر عليها أو إذا ارتكبها ولم يتب وقد حدث هذا بزوج النبي صلى الله عليه وسلم حيث قذفت ورميت فأنزل الله سبحانه وتعالى براءتها من فوق سبع سماوات وأنزل سورة وفتح تلك السورة بتقديم جذاب فعال وبرأها الله سبحانه وتعالى مما قذف هذه المنافقون والمجرمون والذين يرجفون في المدينة هذا هو قذف المحصنات الغافلات والذنب السادس السابع أيها الإخوة الأفاضل هو التولي يوم الزحف والتولي يوم الزحف هو الفرار يوم الحرب الحرب الإسلامية التي كانت جارية على القواعد الإسلامية لها إمام يقود الناس أن يقود جيش المسلمين فلا يجوز للمسلم أن يفر فقد حرم الله سبحانه وتعالى هذا لكن علماءنا قالوا بشرط أن يضعف الكفار على المسلمين بضعفين فإذا كان أضعاف فإذا كان المشركون أضعف من المسلمين بمثلين أو أكثر من ذلك فيجوز للمسلم أن يفر لكن ما دون ذلك فلا بد للمسلم أن يثبت ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا وفي رواية فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وقد قال الله سبحانه وتعالى آمرا عباده المؤمنين بألا يتولوا يوم الزحف فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار لا تولوهم الأدبار هذه الذنوب السبعة أيها الإخوة الأفاضل ينبغي تركها حتى ينجو المسلم حتى لا يكون من الهالكين حتى لا تسبب له دخول النار وحتى لا تسبب له الخسارة في الدنيا والآخرة أعاذنا الله وإياكم من هذه الذنوب ومن سائر الذنوب كلها أيها الإخوة الأفاضل تنقوا ما درجة النبي صلى الله عليه وسلم ya faɗi wasu zunubai guda bakwai kamar yadda al Bukhari da al Muslim suka fitar da hadisi riwayar sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku nisanci wasu zunubai guda bakwai masu halakarwa malamai suka ce da annabi sallama ya ce guda bakwai nan ba yana nufin su kenan bakwai ba a'a a wannan mahallin a wannan bagiran guda bakwai ne dalili ya bada ambace su amma ba suna nufin su kenan ba sannan malamai suka ce abin da ake nufi da almubiqat wato masu halakarwa an kira su masu halakarwa domin sukan haifan mada da mai aikata su musibu da bala'o'i a duniya sannan kuma ya je lahira ya shiga wuta a cikin su ma akwai wanda idan mutum ya mutu yana aikata su to ba shi ba aljanna har abada sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce waɗanne zunubai ne waɗannan guda bakwai annabi sama ya lissafa su cif ya ce na farko shirka ga Allah gama Allah subhanahu wa ta'ala da wani a ibada na biyu sihiri tsafi asiri duk sunayensa ne na uku kashe ran da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta idan ba akan gaskiya ba na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cin riba na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cin dukiyar maraya da shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi ma mata katangaggu waɗanda ba su san halin da ake ciki ba ma game da saban Allah a musu kage a ce sun yi lalata na bakwai guduwa a lokacin da ake yaƙi na musulunci shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ambatawa a matsayin ta ɗaya me ake ce ma shirka shirka ita ce ɗauka haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a ba ma wani duk abin da ya zama hakkin Allah ne shi kenan aka ɗauka aka ba ma wani to an yi masa shirka shi yasa malamai suka ce wannan na bayyana a cikin uluhiyyar Allah bautar Allah subhanahu wa ta'ala mutum yana bauta ma Allah kuma ya haɗa shi da wani abauta yin ruku'u ne yin sujada ne a'a addu'a ce a'a jin tsoro ne a'a fatan yin wani abu ne wanda Allah kadai ke yi ma wani duka idan ka ɗauka ka je ka ba ma wani to kayi abin da ake ce ma shirka malamai suka ce shirkan nan ta kasu gida biyu akwai shirka babba akwai kuma shirka karama shirka babba ita ce wannan ɗaukar haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a je a ba ma wani ka ji cewa za ka iya roƙon wani ya biya maka buƙatar da babu wanda ya iske biya maka sai Allah ka roƙi arziki a wajen wani alhali babu mai azurtawa sai Allah shi kan wancan in an tambaye shi to sababi ne shi idan ko bai isa ya zama sababi ba to bai isa a roƙe shi ba in aka roƙe shi to an ba shi matsayin Allah subhanahu wa ta'ala a yau abin takaici shirkan nan wasu suna neman su goge ta su ce musulmi kwata-kwata baya shirka sau da haka ana ba musulmai lasisi na titi ɗari bisa ɗari a ce ai musulmi ba zai taɓa zama mushriki ba tunda yana faɗin la ilaha illallah kullum da baki to ya je ya ci gaba da duk abin da ya ga dama musulmi ba zai taɓa zama mushriki ba wannan saba ma alƙur'anin Allah ne saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ne sannan kuma saba ma abin da magabata suka tafi a kai kenan babu wanda ake magargadi kai ya shirka fiye da musulmi dama mushriki ya zaka ka kana ce mishi ka ce masa kai ya shirka ai a cikin ta yake mutumin da ya wanka ya sa fararen kaya ya fesa kirare to shine idan aka hango kwata za a ce masa ya hankali kai ya fada amma dama wanda yake cikin kwata to sai dai a ce masa fito daga cikin kwata so daga duk nasosan da suke bayani akan ka ai shirka musulmi ake magargadi ba wanda ya riga shi da shirkan ba shi kan wannan cewa ake ya daina ba kai yayi ba so daga musulmi zai iya afkawa cikin shirka wannan lasisin da aka ba mutane cewa shirka ai ba ta musulmi ba zai yi shirka ba shi ya kai ma yau za ka ji kasusuwa da ake yadawa ko kuma abubuwa da ake yadawa na waƙe-waƙe ana ɗaukar wasu ana ce musu ma alloli ne su kafin in fito wani yake turo mini wani wata waka mai tayar da hankali wadda bai halatta ma musulmi kila a ce ya ji ta ba sai dai don aima mutane bayani yana bayani cewa burhama shine Allah yana roƙon burhama ya yafe ma Allah Allah ya kasa mulki rike mulkin duniya burhama kai ne ubangiji ka yafe ma ubangijin da ka saki aiki ya kasa rike mulkin duniya waka ce ake yi da yan mata da kuma mai bada amshi ko su yan hakika ne wallahi wannan bala'in sai hana Allah ya mana ruwa wannan bala'in wasu ba su sa ba a cikin magabatanmu waɗanda Allah ya halakar da su amma a cikin waɗanda suke cewa su musulmai ne suke waɗannan waƙe-waƙen kuma ana jin su kankari abin da za a iya shine kila a je a kai su kotu shi kenan a ce an an an daure su na shekara biyu kenan a sake su mutane suna yaɗa kafirci suna yada zindikanci suna yaɗa kafirci da shirka a ban kasa kuma da sunan musulunci kuma duk lokacin da aka zo ana gayyatar musulmai za a ce su musulmai ne kuma in aka zo ana bayani cikin ana kafirta musulmi mutumin da zai zo ya ce wai wani ne wai shine ma Allah Allah ma na gaske namu subhanahu wa ta'ala wai ya ma wancan laifi wancan ya yafe masa wai ana neman afuwan afuwan wai ya yafe mishi ya yafe ma Allah wace bala'i wani irin bala'i ne wannan al'umma take ciki to wannan shirka dole ne a jaddada ma mutane bayani kanta wajibi ne a rika ma mutane bayani akan shirkan nan mutane sun koma cikin ta tsindu da yawa ba mata ba ba maza ba ba yan kasuwa ba ba ma'aikatan gwamnati ba kaɗan ne wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa hum mushriku wannan ayar yanzu take aiki a cikin mu yawancin mutane ba sa imani da Allah sai sun hada Allah da wani a cikin bauta wannan ita ce shirka babbar shirka kenan akwai karamar shirka wadda ta shafi riya da makamantanta abu na biyu yan uwa da annabi sama ya ambata shine sihiri tsafi shi ma yau al'umman mu ta koma tsindim take cikin sa dan siyasa ana jin ba zai ci ba sai ya zama sai ya sai ya hada gwiwa da masu sihiri sarki ba zai tabbata ba sai ya hada da masu sihiri dan kasuwa ba zai tabbata ba a ji shi a duniya dukiyar shi ta abaka sai ya hada da masu sihiri a kama dan adam a yanka a kwakula cikinsa a kwakula al'aurarsa a kwakula idanuwarsa da sunan sihiri a cikin kasashenmu abin da ake aikatawa kenan yau ka ji yaro ya bata yau ka ji babba ya bata ina suke tafiya me ake zuwa aje ayi da su yau ka ji an ci an tsinci gawa a can gobe ka ji an ci an tsinci gawa a can sihiri masihirta ne suna nan a cikin al'umma abin da suke kenan sihiri ya yadu a cikin al'umma gashi nan ana aikatawa shi yasa tun can da malaman mu suka yi hukunci ittifaqi kusan shubhu ittifaqin bai zama ittifaqi ba akan cewa duk wanda aka kama shi mai tsafi ne matsafi ne sihiri yake yi yana ma mutane asiri sana'a ta kenan to a kashe shi ba ma sai an bashi dama ya tuba ba kaɗan ne daga cikin malamai suka ce a bashi dama ya tuba sannan idan aka kashe shi an kashe shi a matsayin zindiki in an ce zindiki mai bayyana musulunci a fili amma a zuciyar shi kafiri ne shi ba za a masa wanka ba ba za a masa sallah ba ba za a rufe shi a makabartan musulmai ba saboda ya mutu ba musulmi ba al-imamu ahmad ya ce an ruwaito daga sahabbai da yawa wanda sun kai uku fiye da uku ma akan cewa sun ba da dama a kashe duk mutumin da ya zama matsafi ne a cikin al'umma sannan annabi sallallahu alaihi sallam ya tsoratar da tsoratar da mu game da shirkan game da sihirin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa kafirci ne karantar da masu hirin kafirci ne ko nau'ukansa ba a yadda ka kai zo kana bayani kai ba kana cewa ya kafi gida kaza ya kasi gida kaza ga yadda ake na ɗaya ga yadda ake na biyu malamai da sun tafi akan cewa ba a wannan bayanin wannan zunubi na biyu kenan daga cikin zunubai masu alakarwa zunubi na uku shine kashe rai wanda Allah subhanahu wataala bai yadda a kashe shi ba malamai suka ce jinanan da ba a yadda a kashe su ba kala uku ne akwai jinin musulmi akwai jinin kafirin amana akwai kuma jinin kafirin da aka yi alkawarin cewa an dakatar da yaki da su ana yaki amma sai aka dakata mu'ahadi kenan waɗannan ki ɗaya jina su haramun ne a zidda su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta a game da hukuncin kisan kai a kashe ran musulmi annabi sama ya ce wallahi gara duniyar nan ta tashi da a zubar da ran musulmi kwara daya yau musulmai nawa ake zubda jinanan su da ka iya kirgawa yau jinin dan adam ya zama kamar jinin kiyashi in kiyashi na da jini ko jinin kuda ko jinin sauro haka aka koma duk inda ka ba abinda in ka buɗe rediyo ko ka buɗe talabijin ba abinda da za ka gani sai jinanan musulmai ake zubarwa duk waɗannan hadisai da ayoyi da suka zo suka tsoratar da mu a game da kisan kai zunubi na hudu yan uwa shine zunubi na cin riba riba ta kasu gida biyu akwai ribar da ake ce mata ribar jinkiri da kuma ribar canji ribar jinkiri ta bashi kenan mutum ne zai ba da bashi na dubu goma sai ya ce in an tashi biyansa za a biya shi dubu sha ɗaya sannan aka tashi ranar ba da dubu sha ɗayan ba ta yi ba sai je ya ce ma wanda ya ci bashin ko dai ka biya yau yau ɗin nan ko kuma zan ƙara maka wani abu so daga in ya nemi ya ƙara masa kwanaki ke ce to na ƙara maka kwana biyu idan ka tashi biya za ka biya dubu goma sha biyu ko dubu goma sha uku haka zai ta ƙara masa wannan ita ce ake ce mata ribar bashi kenan irin ribar banki kenan ribar banki a yau kenan babu wata riba da tafi wannan a yau ita ce ribar banki ita ce ribar da ake ruguza kasashe da ita a ba ƙasa bashi a ɗora mata ruwa sannan a ba ta lokacin da za ta biya wannan bashin sannan ba a yadda ta fara biyan bashin ba kuma ruwan na nan na ta ƙaruwa an ba da bashi shekara ta dubu biyu misali da sha takwas sai a ce ba za a biya ba sai dubu biyu da hamsin amma kuma ana nan bashi ruwan na ɗoruwa yana ƙaruwa yana ƙaruwa yana ƙaruwa sannan akwai riba ta canji mutum ya kawo dubu ɗaya sai ya ce gashi can zamani ba ni sababbi sai ya ce to shi kenan zan baka yan ɗari ɗari amma guda tara ko zan baka yan hamsin hamsin amma guda goma sha tara biyun nawa ne ai ba tsabci canji dan Allah ake yanzu yanzu ka canza ma mutum ka canza masa dan Allah amma ba a cin riba da canji to duka wannan ribana cikin abin da ke kawo hushin Allah subhanahu wa ta'ala a ban kasa duk kasar da take cin riba ko aka mai da riba ta zama abinci a cikinta to ba inda za ta shiga ba malaman tafsiri wasu daga cikin su in suna fassara alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas waɗanda suke cin riba ba za su tashi a ranar gobe alkiyama ba sefa ce kamar yadda wanda shedan ya bige shi ko kuma mai ciwon farfadiya yake fagan fagan suka ce tun a duniya wannan zai faru ba sai an je lahira ba ɗin shine ya zama tattalin arzikin ƙasa ya zama ba zai tafi ko ina ba siyasa ta rikice zamantakewa ya rikice komai ya lalace saboda riba da ake ci zunubi na biyar yan uwa masu daraja cin dukiyar maraya annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin dukiyar maraya qur'ani ya haramta cin dukiyar maraya illa billati hiya ahsan billati hiya ahsan ita ce ka zama za ka kula da dukiyar ta kana juya ta a matsayinka kai ma kasuwanci kake yi sai ka rika cin riba a raba riba a babi na mubaraba ta ce kai kuma ƙarfinka ne da lokacinka da dabararka ka bada sai zama in an samu ribar sai a raba kai ka ɗau wani yanki shi kuma ya ɗauki wani yanki alƙur'ani ma cewa yi fa man kana ganiyan falyastafis idan mutum yana da wadata yana juya dukiyar maraya falyastafis to me zai ƙare da shi ya yace ba sai ya bada wani ba sai ya ɗauki wani abu a ciki ba amma wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ku ya zama talaka ne shi yana juya dukiyar maraya to babu laifi ya rika ɗibar ribar yana ci amma uwar kudin haramun ne mutum ya ci Qur'ani ya siffanta cin dukiyar maraya da cewa kamar mutum yana cin wuta ne balbal ta nan yana cin ta a gabansa wannan shine zinubi na biyar zinubi na shida yan uwa masu daraja yin kazafi ga matan da suke katangagu ka ga mace ta zo wucewa mutuniyar kirki ba a santa da wani lalataccen aiki ba kawai shi kenan kana kallanta sai ka ce ai gata nan ila ma da hijabinta ila makaranta za ta tafi so tari mutanen da suke shedanu sukan yi irin waɗannan miyagun maganganun sun ga mace za ta tafi makaranta cewa ya san abin da take zuwa ta je ta yi ne ba wanda ya sani tun da ba wanda ya sani to kai ne za ka yi magana to ka yi mata kazafi hukuncin wannan shi ne sai an maka bulala tamanin aka kama ka in ba haka ba ku za a maka a lahira ka faɗi wannan maganar ka ga mace ta zo wucewa da hijabinta haka nan baka santa ba baka yi kuma ka ce ya duk gasu nan ya san abin da take zuwa ta je ta yi kasafi ta mata al-imam ibn abd al-barri a cikin littafin shi har gawa bai halatta kamawa ba gawa ibn abdul yana ba da labari a cikin littafin sa al-intiqa fi fadl salatati la'immatil fuqaha shi a zamanin al-imamu malik wata mata tana wankan gawa shi kenan sai aka ce hannunta ya makale akan al'aurar gawar aka je je aka rasa yadda za a yi aka yi ta yi al malik ya ce a je a ɗauko su da ita da gawa a zo da su aka zo da ita da su ga baki da Imam Malik ki ji tsoron Allah lokacin da kike wankan nan baki ce komai ba ta ce wallahi tallahi ina wanka na biji al'aurata na cewa ya san abin da wannan al'aura yi kafin ta mutu yace to ta mata kazafi shi yasa Allah ya mata hukunci tun a duniya hannun ya makale ku zo da bulala aka zo da bulala aka mata bulala 80 sai da aka mata bulala 80 sannan hannun ya cire haka Imam Abdul Barr ya kawo a cikin littafin Sanin Tika fi fadl salat la'imat fuqaha to mutane nawa ne suke yin waɗannan miyagun maganganun suke sakin bakin su? zunubi na bakwai daga cikin zunuban da annabi ya faɗa shine guduwa a lokacin da ake yaƙi idan ya kasance kafare ba su ninninka musulmai ba idan sun ninninka musulmai daga biyu zuwa ɗoriya to anan ya halasta musulmi ya gudu amma in ba haka ba to baya halasta musulmi ya gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ana zaman lafiya wani ya zo ya ce Allah ya kawo yaƙi kullum a riƙa neman zaman lafiya amma idan dalili ya haɗa na yaƙi tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba yaƙin gaskiya a ƙarƙashin shugabanci na shugaba na musulunci wanda aka san shi ba na yakin tarika noke ba to kada musulmi ya gudu Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani idan kuka haɗu da ku da waɗanda ba musulmai ba kafirai to kar ku juya musu baya wannan ita ce ka'ida yan uwa masu daraja zunubi a cikin al'umma ba karamin bala'i yake haifarwa ba al-imam yana lissafawa a cikin littafin sa'adda wadda dawa ya lissafa cututtukan da zunubi yake kaiwa yake kawowa a cikin al'umma sun fi sittin cututtuka tun a duniya zunubi ke kawo talauci yan uwa zunubi na kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma zunubi na kawo rashin shugabanci mai kyau zunubi na kawo shugabanni su lalace cikin abin da ya cancanta su yi zunubi na kawo halaka a cikin al'umma yan uwa zunubi na kawo a kima mutane ruwan sama zunubi na kawo a yi ruwan ya ambaliya zunubin na kawo zunubi na kawo a yi ruwan amma ka rasa ina amfanin gona ya tafi zunubi na kawo tsadar al'amuran rayuwa komai ya ƙi daidai kai zunubi bana'o'in da yake kawo ba su da iyaka mu tuba yan uwa mu yawaita istighfari mu tuba tuban gaskiya ga Allah subhanahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tuba gare shi kuma ya amshi tuban mu Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu mu ya tsarkake mana zukatan mu ya yi albarka a cikin rayuwar mu ya kawo mana damuwa ya kawo mana jin daɗi Allah subhanahu ta'ala ya shiryatar da mu Allahumma hadina fi man hadaita wa atina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita umu ila salatikum yaghfir yaghfir Allah lana wa lakum